Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka daga Hausa Info ta shirya da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kanewo da ma fitattu. Yau zan kawo muku jaruman Kanewo da suka rasu a shekarar 2023 da ya girgiza masana'antar Kannywood. Mutuwa ta rasa masana'antar shirya fina-finan Hausa inda ta ringa yin ɗauka daidai daga watan Janairun 2023 har zuwa watan Nuwamba kamar yadda rahotanni suka bayyana a kalla, jarumai sama da biyar ne suka raga mu gidan gaskiya a cikin wannan shekara har da mutuwar mai bada umarni Aminu S. da ta tafi girgiza masana'antar. A watan Janairun 2023, Kamal Aboki a ranar 16 ga watan Janairun 2023, Allah ya karbi rayuwar jarumin barkwanci Kamal Ilyasu Usman, wanda aka fi sani da Kamal Aboki sanadiyar hatsarin mota a hanyar Borno. Rahoton mujallar fim ya bayyana cewar mutuwar Kamal ta girgiza Kannywood kasancewar matashi wadda taurarinsa ta fara haskawa. Kamal ya fara wasan barkwanci ne a shafinsa na Instagram, daga bisani ya koma TikTok da YouTube har dai ya fara fitowa a shirye-shirye da suka hada da wub a janairun 2023 abdulwahab a warwasa ana saka da jimamin rasuwar kamal aboki sai kuma mutumar jarumi kuma producer a kannywood abdulwahab a warwasa ta sake jefa masana'antar cikin alhini a warwasa ya rasu ne a ranar 23 ga watan janairu bayan ya fama da rashin lafiya kuma ya fito a shirin fim din a duniya kamar yadda jaridar leadership ta rawaito a watan mayun 2023 aminu muhammad wadda aka fi sani da kawo mala a yammacin ranar lahadi 7 ga watan mayun 2023 ko Allah ya ɗauki rayuwar Malam Aminu Muhammad wadda aka fi sani da kawo mala a shirin daɗin kowa na tashar Arewa 24. Rahoton jaridan Aminiya ta bayyana cewa ciwon zuciya ne ya yi silan ajalin jarumin wadda ya bar mata ɗaya da 'ya'ya sha biyu. Kanewood ta kaɗu da rasuwar kawo mala saboda dattakunsa. A watan Oktoba 2023 Hajiya Binta Ola a safiyar ranar Laraba 4 ga watan Oktoba 2023 shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano Abba El Mustapha ya sanar da rasuwar tattijuwar jarumar a Kannywood Hajiya Binta Ola. Legit ta rawaito cewa Ola ta rasu ne a daren ranar Talata kuma an yi jana'izar ta a safiyar Laraba. Ola tana cikin shirin daɗin kowa na Arewa 24 da wasu shirye-shirye da dama. Watan Nuwamban 2023 Samanja duk da kasancewarsa tsohon jarumi wadda ya yi shuhura a shekarar 1980 masana'antar Kannywood ta girgiza da rasuwar Samanja mazan fama wadda asalin sunansa Usman Baba Fateji. Sashin Hausa na VOA ta rawaito cewa ɗaya daga cikin 'ya'yansa Samanja ne ya sanar da rasuwar jarumin a ranar Lahadi 12 ga watan Nuwamba 2023. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika takun taziyan Samanja wadda tsohon sojan Najeriya ne Inna Tinubu ya roki iyalan Feteji Kaniwood da masoyansa su dauki dangana. A watan Nuwamban 2023 ne Aminu S. Bono ba a gama jimamin rasuwar Samanja mazan fama ba. Kannywood ta sake girgiza da rasuwar babban darekta kuma jarumi Aminu S. Bono wadda ya rasu a ranar 20 ga watan watan Nuwamban 2023 shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano Abba El Mustapha ne ya sanar da rasuwar Aminu S Bono a shafinsa na Facebook. Tuwar da aka jima ba a ji irin ta ba a masana'antar. Bayan rasuwar jarumi producer Abdul Ahmad mai kwashewa ya sanar da cewa zai saya wa Bono gida yayin da mawaki Dauda hutu Rarara ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yan margayin. To ma sauraro kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kano da mafitattu. Kar ku manta ku danna subscribe mun gode.